DW Labarin wasanni Masu sauraro shirin na wannan lokaci zai duba wasan cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka da aka kammala a ƙasar Masar a makon jiya. inda ƙasar algeria ta zama zakaran ƙasashen na wannan shekara game da wasu fannonin wasannin suleiman babayo ke muku sallama a cikin shirin. 'Yan kasar Algeria sun shafe ƙarshen mako suna bukukuwan nasarar da ƙasar ta samu na lashe gasar cin kofin ƙwallon ƙafar ƙasashen Afirka da aka kammala ranar Juma'a da ta gabata a ƙasar Masar. Algeria ta samu nasarar lashe kofin ƙasashen Afirka na ƙwallon ƙafa bayan doke ƙasar Senegal a wasan ƙarshe. da ci ɗaya mai ban haushi kuma mintuna biyu na farkon wasan aka zura kwallo a ragar ƙasar ta senegal ita dai ƙasar algeria karo na biyu kenan da ta lashe wasan ƙwallon ƙafan ƙasashen afirka inda ta lashe a karon farko a shekarar 1990 shekaru 29 da suka gabata lokacin da ta ɗauki nauyin gasar kuma ta doke najeriya a wasan ƙarshe a wancan lokaci yayin da senegal ta nemi ta samu ta ɗauki wannan kofi a karon farko. Wannan wasan cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka da aka kammala a ƙasar Masar da ƙasar Algeria ta kasance zakara cike yake da mahimman abubuwa musamman fara amfani da bidiyo da ke taimakon alƙalin wasa wajen yanke hukunci. Wakilinmu Wes Abubakar Idris da ke Abuja fadar gwamnatin Najeriya ya yi mana waiwayen mahimman abubuwa da gasar ta ƙunsa game da duba gasar da Kamaru za ta ɗauki nauyi nan gaba. Makonni hudu cir aka kwashe ana taka leda a gasar ta cin kofin kwallon kafan ƙasashen Afirka karo na 32 a ƙasar ta Masar. Gasar da kasar Algeria ta lashe kofin. Babu shakka an ga sabon salo a ƙwallon kafa daga ƙasashe da dama domin ƙananan ƙasashe da dama da a baya ba ɗauka sun kai wannan matsayi ba sun ba da mamaki a fannin kwallon kafa. Coach gida da Usman ƙwararre ne a fannin kwallon kafa a tarayyar Najeriya da ke Abuja. wasannin ya zo ya canza kamar ba wasanni ne na afirka ba sabida na farko yawa yawan 'yan wasa da suke afirka sun fita kasashen waje wasu sun tafi turai wasu tafi asiya sun je suna e, wasanninsu a can kowanne yana son ya ya nuna bajintansa ya kuma taimakawa ƙasarsa sabida yawancin Ah, waɗanda suka ta ɗaukan kofin na eh, ah, wasannin nahiyar afirka za ka ga daga ah, nigeria kamaru tunisia algeria a da da shauransu to wannan karon sai zama na kowace ƙasa tana ƙoƙarin ta nuna ita ma ita ce babu shakka an jefa ƙwallaye masu yawa har guda 27 a ɗaukacin gasar inda wasu daga ciki aka rikashewa da murnan lokacin da aka samu nasara. sai dai ga coach Mustapha Mubdiu kwararre a fannin kwallon kafan da ke zama coach ɗin kungiyar Vera Gold a Abuja ya bayyana abin da ya sanya aka samu ci gaba sosai. Level ɗin kwallon na Afirka an samu karuwa ba yadda aka yi na da A karan farko dai a zagaye na biyu na gasar an ga yadda aka yi amfani da bidiyo da ya rika taimakawa alkalin wasa wajen yanke hukunci. abin da ya haifar da ce ku kuce sosai. To amma fa ga Ciroma Alhaji mai tsohon alkalin wasa ko mai shari'a a fannin kwallon kafa na da wani ra'ayi daban. A ko menene in aka ce an fara shi na farko dole za a samu matsala ɗaya biyu a cikinsa duk da cewa an samu matsaloli ɗaya biyu akwai waɗansu fannuka kuma da abin ya taimaka sosai aka samu cigaba. an dai faɗaɗa gasar ta gaba da za a yi a shekara ta 2021 wacce tun ya ka baiwa ƙasa kamaru ikon karɓar bakunci a karo na 33 na gasar da za a yi. Shin wani hasashe masana a fannin ƙwallon ƙafa ke da shi ga yadda aka faɗaɗa gasar da za a yi a ƙasar ta Kamaru? Har ila yau ga ciro ma Alhaji Mai ƙwararre a fannin ƙwallon ƙafa a Najeriya. ita caf ta bai wa kasan kamaru kalubale because in ka duba a baya ta gagara daukar nauyin sannan aka zo aka bayar a kasar masar ta dauka yanzu ya kamata su fara shirye-shirye tun daga yanzu kuma san cewa yanzu fa a kungiyoyin da za su wakilci kasashe yanzu za su fi ma wanda suka wakilta a wannan karni na 32 don suna ganin karfa abin ya zama kawai innar didi kowane lokaci ana kara kungiyoyi da za su shiga gasan nan sosai dole ne a baiwa kowane kungiya ƙasa dama ta wakilci kasanta da jama'anta saboda kar a ce an danna wasu kasashe yanzu ka duba aiko gasan kofin duniya ma da ake da niyan yi ai shi fifa president ya ba da goyon baya kuma insha Allah an ce za a kara kasashen da za saboda a samu more representation ko kuma yawan kasashen da za su wakilci za su yi wakilci a wannan harkan wasanni na gasa ba kamar sauran gasa da ta gabata ba an ga raguwa ta 'yan kallo da yawan kwallayen da aka saka a raga a lokacin gasar da aka yi a kasar masar abinda mutane suka danganta da dalilai mabambanta kama daga na tattalin arziki da ma yadda aka fitar da kasar masar da ta karbi bakuncin gasar tun da wuri uwais abubakar idris dw hausa a abuja nigeria Ana ci gaba da sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW. A kasar Jamus ana ci gaba da shirye-shiryen fara amfani da hotunan bidiyo da ke taimakon alkalin wasa kan yanayi mai sarkakiya. Kuma a wasannin shekara ta 2019 da 2020 ake fara amfani da wannan bidiyo mai taimakon alkalin wasa a wasannin rukuni na biyu. Babban jami'in kula da tsarin Joachim Dress ya shaidawa wata mujallar kasar ta jamus cewa suna kan aikin tantance yiwuwar nuna abin da alkalin wasa yake gani lokaci ɗaya da 'yan kallo a filin wasa game da sauran hanyoyin iya yanke mataki cikin ƙanƙanin lokaci kana zai ɗauki lokaci kafin saka fasahar a ɗaukacin wuraren wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar ta jamus Dress ya tabbatar da cewa aikin yana da sarƙaƙiya amma suna neman hanyoyin samar da mafita da kowa zai gamsu kwanaki kalilan bayan lashe wasan tennis mai daraja na wimbledon da aka yi a birnin london na kasar birtaniya yanzu aka wacce ta lashe gasar Samona Halep 'yar kasar Romania ta kasance a matsayi na hudu a jerin gwanayen wasan na tennis da aka fitar a wannan litinin A matsayi na farko a jerin na mata na tennis na duniya akwai Ashleigh Barty 'yar ƙasar Australia, sai a matsayi na biyu akwai Naomi Osaka 'yar ƙasar Japan, Carolina filoskova 'yar ƙasar Jamhuriyar Chess ke matsayi na uku. Sai ita Simona Halep 'yar ƙasar Romania a matsayi na hudu wacce ta lashe gasar da aka kammala a birnin London. A matsayi na biyar akwai Kiki Batens 'yar ƙasar Holland, a matsayi na shida akwai Petro vitova 'yar kasar jamhuriyar ches ita dai serena williams 'yar kasar amurka wacce ta fafata wasan karshe a birnin london tare da halep ta kasance a matsayi na tara a bangaren kwanayen tennis na maza a matsayi na farko akwai nova djokovic ɗan ƙasar sabiya sai a matsayi na biyu akwai rafael nadal ɗan ƙasar spain a matsayi na uku akwai roger federer ɗan ƙasar switzerland dominic thiem ɗan ƙasar austria ya kasance a matsayi na hudu sai a matsayi na biyar akwai alexander Zverev ɗan ƙasar Jamus. Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.